amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 23 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya yi daidai da tara ga watan jun shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da da tara daga sama fa'ida fa'ida walakin maka da lagu mas'uliyya wa haja sai dai cewa duk mutumin da yake da wani nauyi a kansa yake da wata bukata a kansa wa iyal kuma ya zama to yana da iyalai da yawa da ya tuzu lahu ayyin mahil hadar jani Eh, baya halatta a gare shi an yi humila hazal janib ya yi sakaci da wannan bangaren an gane ko kada ya zama mutum yana da nauyi da yawa kansa yana da iyalai ga kuma maganar neman ilimi neman ilimi wajibi ne ga kowane mutum to bayan kasancewa shi wajibi gashi nan kuma yana da iyalai shin zai yi watsi da neman ilimin ne saboda iyalai ko kuma zai yi watsi da neman abinci ne saboda neman ilimi wanne ne za a wurgar wanne ne ya fi muhimmanci an lura ai to kaga wani zai duba bangaren ilimi ya ce saboda neman ilimi zai yi watsi da neman abinci to idan ya yi watsi da neman abinci saboda neman ilimi to yaya maganan rayuwar yau da kullum ya magana daukan nauyin iyalansa ya magana daukan nauyin ƴaƴansa ya magana kaza ya magana kaza haka ba zai yiwu ba musamman a irin wannan zamani da muke ciki a irin wannan zamani wanda komai kuɗi ne duk abin da ka taba kuɗi ne kaga to a irin wannan zai yiwu ka yi watsi da neman abinci ka yi tarkizi kan neman ilimi to kuma sannan zai yiwu ka zo ka yi tarkizi akan neman abinci ka yi watsi da ilimi ya zama to abin da yake farzu ayin a kanka ka yi watsi da shi baka iya wankan janaba ba baka iya alwala ba baka iya tsarki ba baka iya kaza baka iya kaza ba amma gashi kuma kai watsi da me kai watsi da neman ilimi kun gane wannan ko hmm. shine da malam ke magana nan walakin man kana lahu mas'uliyya sai dai wanda yake da mas'uliya da bukata da iyalai baya halatta a gare shi an yi humila hazal janib ya yi watsi ya yi sakaci da wannan bangaren yi a a a'a zai raba lokutansa zuwa ga yanki-yanki ya kasa lokacin shi mai zuwa ga yanki-yanki yi wufi askara a wufatihi lil ahami ya bada ya ba da mafi yawan lokacinsa ga abin da ya fi muhimmanci me ya fi muhimmanci neman ilimi sai ba da mafi yawan lokacin shi wajen neman ilimi Sa'an nan sun bal Sa'an nan abin da ya biyo baya wajen muhimmanci domin lallai ilimi ibada ne wata hammular masuliya aizan ibada daukan ɗawainiyan mutu ya ɗauki ɗawainiyan kan shi ya dauki tsawainiyar iyalansa shi ma ibada ne sai dai cewa ilimi yana daga cikin fiyayyen ibadu فإذا تأذر الأصل وإذا تأذر الأصل كما يقال يؤاد إلى البدن idan asali ya gagara, kamar yadda ake faɗa to sai a koma zuwa ga musanya an gani idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanya idan yin taimama ya gagara idan yin alwala ya gagara sai a koma zuwa ga zuwa ga taimama an gani idan auren budurwa ya gagara sai a koma zuwa ga auren bazawara idan auren bazawara ya gagara sai a koma ga auren baiwa sai a auri baiwa kuma ji wani ku? na shi ne ma'ana iza ta azzarar asulu yu'adu menene yusaru ila albadar idan asali ya gagara sai a koma zuwa gare shi sai a koma zuwa ga musanyansa an fahimci wannan ku? ai fa iza azara al-farag al-kamil na'am fa iza azara al-farag al-kamil na'am eh, idan lokaci faraga idan faraga ga cikakke ya gagara na neman ilimin shari'a eh da kuma tabbatar da shi sai a koma zuwa ga mafi karamci ya zamanto da can yana da lokacin da zai iya neman ilimi mi'a filmi'a. mi'a amma daga baya kuma sai ya zamanto ba zai iya ba da lokacin shiga ilimi duka ba an gani? to anan wajen sai ya koma zuwa gani ya koma zuwa ga musanya tun da ne yanzu ba zai iya yiwuwa ya ba da lokacin shi duka ga neman ilimi ba to sai ya koma zuwa ga karancin lokaci ya raba wasu lokuta ga neman ilimi wasu lokuta ga neman abinci eh, a koma zuwa ga na ƙasa-ƙasa ala huwa tarafu'ul wannan shine wato daukewa wanda yake kadan mutum ya dauke karatu wani lokaci kadan ya ba da lokacin ga neman abinci hakika ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin umar dan khattab Allah ya kara muku ya dai ce na kasance da ni da wani makwabci na daga cikin ansar a cikin kabilan banu umayya bin zaid eh shi makwabci na din hmm. dan kabilan ansar ne ansar din ma daga kabilan bani umayya bin zaid hmm. to na kasance da ni da makwabcin hmm. an gane ko wahiya min awalil madina ita wannan kabila na bani umayya bin zaid yana can saman madina ya kasance muna musanya muna musanyan sauka wajen annabi muna musanyan mai sauka wani lokaci in je wajen manzo sallallahu sallam in fa'idattu da ilimi wani lokaci ni in tafi gona ko in tafi kasuwa shi kuma umar dan kaza sai ya je wajen manzan Allah ya fa'idantu an gani haka muke yi ni da shi an gani wannan shine abokin karatu na gari eh tare muke yin karatu amma yanzu abubuwa sun mana yawa da can muna zuwa majalis ne mu biyu an gani idan mun je majalis mu biyu mun yi karatu sai mu zauna an mun dawo gida mu tattauna abin da mun karanta to yanzu abubuwa sun zo sun yawa ba zai iya yiwa mu je mu biyu ba a lokacin da nike da dama shi ko ba shi da shi to sai muka raba lokacin shi ne ke magana wa kunna na tanawabin nuzula ala rasulillah a gani mun kasance muna musanyan sauka wajen manzan Allah yauman yanzu yauman wa anzilu yauman yana sauka wata rana ni ma ina sauka wata rana in yaje yayi karatu yau to gobe sai ya wuce gona ni kuma sai in je yi karatu gobe karatun da aka yi yau din nan in na dawo daga in na dawo ni in ji umar sai in koya wajen shi shi ma karatun gobe ni ma zan koya mishi haka muke yi da ni da shi bai za na zartu ji ito mu ji khabari yau idan na sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in zo mai da labarin wannan yinin na wahayi da waninsa a wancan lokacin ba wai manya-manyan littattafai ake dauka aje majalisi ba wannan lokacin in an saukar da wahayi ne sai aje manzan Allah ya karanta wa mutane wahayi da aka saukar sa'annan kuma ya fitar musu da fiƙi a lokacin ba wani maganar littafi na ba san gano wannan yawan su mutane a lokacin nan suna zuwa ne kai tsaye su saurari karatu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da karatun sannan kuma in suka saurari karatun kai tsaye annabi zai musu bayani shin da wannan bayanin da manzon Allah zai musu da dumaduman littafan da muke kwasa yanzu muna tafiya da kyar wanne ne ya fi albarka babu haɗi ko yau saboda an yi karatu ne daga tushe ba maganan ƙaulani a kuwalun tara tudu ce malamai sun yi saɓani wasu malamai sun ce kaza kisa littafin ke girma matsala ne guda ɗaya sai a ce malamai sun yi saɓani arba'in kuma duk sai an zubo su an gani to a nan wajen matsala ne takacce magana ne guda ɗaya kawai manzan Allah ya faɗa idan manzan Allah ya faɗa ba maganan wai magagaru guda biyu wannan maganar da manzan Allah ya faɗa kai tsaye mutum zai saurabe shi daga bakinsa mai albarka shi kuma ya ɗauki wannan karatu ya je ya yada ma mutane yasa karatun zamanin sahabbai karatu ne mai tsarki kwarai da gaske an gano wannan ko karatu ne mai karancin matsala karatu ne wanda yake tatacce wanda babu irinsa saboda ba maganan ainihin mazahib a ce an yi karatu ne yanzu malamai sun yi saɓani akwai magana malam wane malam wane malam wane malam wane la kawai da zarar manzo Allah ya faɗi magana za a wuce kawai a fara aiki a lokacin babu library library yana nan ilmi ma'i haisu ma yamman fiyan fa'uri kalbi wi'a'ul lahu la faɗar sunduki ilmi na yana tare da ni duk inda na dumfara ilmi na yana amfana na zuciya na shine cakan wannan ilimin ba wai cikin akwati ba hmm? ba wai da zarar an tambaye ka ce yana cikin bukari bari in je in duba sai dai kawai mutum ya ciro shi a an gani wannan haka ya faru zamanin sahabbai haka ya faru zamanin tabi'ai haka ya faru zamanin tabi'i tabi'i su imam malik da kuke ji ana cewa manyan malamai kusan ba wai library gare su ba ba za ka ji imam malik na cewa ina kawo hujjoji da wasu littattafan wasu malamai ba karatun da ya yi a gaban su sa'id bin musayyab karatun da ya yi a gaban su nafi'u maulabin umar to irin wannan karatun da ya yi to kai tsaye da ka'idoji karatu tare da ka'ida ne to karatu tare da ka'ida baya buƙatar littattafai masu yawa inda kana da ka'idoji to baka buƙatar library kawai daga an tambaye ka za ka yi amfani da wannan ka'idojin ka ba da amsa to wa'annan malaman ka'idoji gare su na ilimi shi ya sanya Allah ta'ala ya sanya musu albarka a cikin karatuttukansu mu kuma yanzu tarin littattafan ne shi yasa albarka ya zama kaɗan sai ka ga library littattafai sun cika amma sai ga wani malami an tambaye shi fatawa mai sauki sai ya kwaba su mai amfanin wannan labirarin da ya tara wani za ga an kira shi pro ko kaza amma ya tabko ta ɓangaren sai ka sha mamaki haka ne ko? to kaga shi kenan ba wai yawan littattafai ba ne ba wai yawan library ba ne wato a yi karatu a waje ne mai tsarki ka yi karatu a wajen malamai ka shawo daga mashaya mai tsarki mai daɗi wanda babu wani gauraye a cikinsa shi ne albarkan karatu eh shi ne maganar muhammad bin wahab allah ya masa rahama ya ce wa laisatil hujja bi kasaratil kutub wa ta'adadil ulum walakin ma wa faɗa shar'a wa mala fala yace ba wai hujja shine yawan littattafai tarin littattafai ba shine hujja ba da kuma yawan ilimi cewa na professor ne a fanni kaza da kaza da kaza ba shine hujja ba walakin ma faɗa shar'a sai dai hujja shine abin da ya dace da shari'a wa mala fala abin da bai dace da shari'a ba ba hujja bane yawan sai da shi Kana fatan gano wannan to wasu mutane sun dauka wato ilimi shine mutum ya zan professor A gani ilimi mutum ya zan professor shine ilimi professor fi nawa ka sani a jami'anku wanda bai ma san abin da yake yi ba an ba shi wani fanni professor ne a fanni kaza amma wannan fannin kukan kun san bai fahimta ba an gani shi abin da ya shafi wannan karatu na professorship karatu ne na syllabus kuma idan mutum zai yi professor ba wai zai ɗauki dukkan fanni na ilimi ya yi rubutu a kansu ba wani fanni ne guda ɗaya zai ɗauka ya yi rubutu a kan shi a sanya mai hannu a ce an yadda ya zama professor a wannan fannin ya rubuta journal journal ya rubuta ainihin littattafai ya rubuta kaza ya tafi ainihin tarurruka da yawa an gayyace shi samina samina duk ya je ya gabatar ya yi ilka to daga nan sai a ce proof to sauran littattafai manya-manyan littattafan da bai karanta ba ba, bai karanta littattafai min gilafin ila gilaf ba to irin wannan kuma sai ce zai ɗauko wani fanni fannin hadisi wanda bai taɓa karanta ba sai ce zai rubutu a kan shi ko fannin tauhidin da bai taɓa karanta ba ce zai rubutu a kan shi ko abin da ya kama da wannan sai kaga ya yawaita kurakurai shi yasa Sheikh Mukbil bin Hadi alwadi Allah ya masa rahama yana kiran irin wannan shahada shahadatu zur irin shahada da ake samu a ce majistera doktura kaza shi ma yayi karatu ya gani inda mutum ya ce zai dogara da certificate to zai zamanto malamin zuku ne yadda ake zuku na ƙur'ani in a ɗan karanta masu ya tsallake ma wasu wasu wurare to shi shi wannan zukun ma da ake yi wajen karatun jami'a ya fi wannan ina fata gane wannan a lokacin da aka taɓa tambayar ibn bas aka ce ana so a sanya jami'a islamiyya ta zamanto daga cikin jami'o'i na duniya lokacin a da ba a itibari da ita saboda wai bata bi tsari irin na jami'o'in zamani ba to lokacin lokacin zamanin fahad bin abdulaziz fahad din nan aka same shi aka ce ana so a sanya jami'a islamiyya daga cikin wannan da lokacin shi bin ba shi ne ainihin wannan shi ne vice chancellor na university shi ne sai aka ce to ya yi bincike ya kawo littattafan da ake bukata don a sanya haka ya kwasho sai hagu sita duka ya kwaso su da su masani ya ci wa'inan su za karanta wajen bangaren tauhidi ya kwaso tun daga ƙasa har sama ce su za karanta bangaren fiƙi ya kwaso duk abin da ake karantawa daga farko har ƙarshe ke nan su za karanta daga farko har ƙarshe haka ya dauko fannin sun hawu fannin suka za duka kada su aiwaye nan sun yawa sai da ko ba a yi karatu irin wannan karatun ba ba za a samu albarkan karatun ba daga shi bin ya gano karatu wanda ake yin shi irin na sabura a ɗauko wasu masail kawai a tattauna kawai an gama da syllabus din wani lokaci malami ma ya zo bai karantar da ku ba sai ana saura sati biyu jarabawa yanzu ya muku crash program kuma anan an gama da ku kun gama ganewa a rana ɗaya zai gama muku alfiya a rana a kuma sati ɗaya a guje a guje zai gama kuma wani ma yana karatun fasara kawai ke zai bayani kuma irin bacin ran da zai yi wallahi ba za ka tambaye shi ba za ka ji tsoro billahi lazi in zai karanta zai zo ranar ba dariya in yana so ma ya yamutsa al'amura wani ya dan zo latti kawai zai kore shi ke kada ara zuwa aji na daga yau haka kowa ya ga malam dai yaya to kawai sai fara karatun sarku ana ja yana fassara ba bayani ba za ka daga hannu ka ce za ka yi tambaya ba kai kanka ka firgita to haka zai gama karatun tas an gama karatun kenan an baka certificate a matsayin ka zaman ka samu majistera a sarku kuma inda to irin wannan shine karatun da ba a so ku dama ina nan ina magana ne akan bambanci tsakanin karatu na zamanin annabi zamanin annabi ba yawan littattafai bane albarkan karatu ne da sanin ka'idan karatu shi kuma karatun zamanin yanzu yawan littattafai ne na'am wa idza nazala fa'ala mithla dhalik yau idan ya sauka shi ma sai ya aikata misalin wannan abin da bai iya ba sai ya koya ma wancan al-hafiz rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya ce a cikinsa lalle ɗalibi baya rafkana game da nazari a cikin al'amarin rayuwansa ɗalibi kare ya shagaltu da daga ina masallaci zuwa ina masallaci daga ina majalisin ilimi zuwa ina majalisi to kuma sauran al'amura na rayuwa fa neman abinci fa babu to ina abincin zai fito kaga dole kana buƙatar ka ware lokaci na neman abinci an wa wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira daga abin da Allah ya baka amma kada ka manta da kasanka na nami na duniya shi ma duniya yana da wani kaso da ya kamata ka bashi duniya gada ne zuwa ga lahira an gani in ba haka ba sai ka zamanto malami ka yi karatu amma ka zan ki? da zaran ka fara roƙo kuma ka zubar da mutuncin kanka an gane wani ko na'am ya sa'ina ana talabil ilmi wa gairi. saboda ya nemi taimako da shi wannan neman abinci ya nemi taimako da shi akan neman ilimi da waninsa ma akhdhin bi tahazzuni fi su'ali amma ya yafutu yawma ghaibati tare da riko da himma ya zama ya yi riko da himma da damara dangane da tambaya game da abin da ya kubuce mai ranan da ya faku ranan da baya nan karatun da aka yi jiya da ban samu zuwa ba da Allah wani karantar da ni mana kenan ba karatun syllabus bane karatu ne min gilafin ila gila abin da ban iya ba sai yanzu samu wani ya karantar da ni a cikin dalibai lima alima min hali umar saboda abin da ya sani na halin Umar dan Khattab annahu kana yata'ani at-tijara idzaka cewa Umar yana gogayya da kasuwanci a wannan lokaci hmm. Umar yana gogayya da me kasuwanci hmm. a wannan lokaci su kuma mutanen Madina suna gogayya da noma hmm. su sana su manoma ne su su kuma mutanen Makka ƴan kasuwa ne su na'am alhamdulillah منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قول شيخ الإسلام في الطوائف والكتب والمذاهب إيه مجانا شيخ الإسلام أين هو؟ مجانا نعم هو؟ نعم مجانا شيخ الإسلام في ابن تيمية game da kungiyoyi da kuma littattafai da mazhabobi. Kanin nan kala shekul Islam rahimahullah. shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce ba da an zakarar ayatin lati ta ahlul kitab bayan ya ambaci ayoyin da ke zargin ahlul kitab akan sabanin saɓaninsu ba da an bayyana anwa al-ikhtilaf bainahum bayan kuma ya yi bayanin nau'i-nau'i na saɓani tsakaninsu akwai ikhtilafu tanawu akwai ikhtilafu tazad ko su kitab sabani saɓani tsakaninsu akwai saɓani wanda ko akwai saɓani ikhtilafu tanawu wanda sabani ne wanda kowanne ka dauka yayi in ka dauki wannan yayi ka dauki wancan yayi akwai kuma ikhtilafu tabat akwai sabani masu kishiyanta juna masu karo da juna to kaga wannan zai zama to shiriya ne da fata akwai wanda yake daidai akwai wanda yake kuskure akwai wanda yake kafirci akwai wanda yake musulunci to bayan ibnu tabiya ya ambaci nau'i nau'i na sabani tsakaninsu sai ya faɗa Allah ya masa rahama khilafu ahlil bid'i huwa min hadha an sabanin ma abuta bid'a yana daga cikin irin wannan tsarin shi ma khariji yaqul shi dan khariji dan khawarij yana cewa laita shi'iyyu dan yana cewa ɗan shi'a ba akan komai yake ba dan khawarij yana bid'antar da dan shi'a ina mai kafirta shi hmm. shi ma dan shi'a yana cewa shi ma ba kawarije ba ba wani abu bane qalatul yahud inna wa qalatul nasara laysat al yahud ala shay'in wa qalatul yahud laysat al nasara ala shay'in wa hum yatluna al yahudawa suna cewa kristoci ba akan komai suke ba haka ma su ma kristoci suna cewa yahudawa ba akan komai suke ba suna kan batani. alhali dukkan su gaba ɗaya suna karanta littafin Allah yahudawa na karanta a taura nasara na karanta linjila an gano wani ko amma kowanne yana kafirta ɗan uwansa yana bid'antar da ɗan uwansa an gano wani ko dalilin nasi ya ku shi kuma ɗan ƙadariya mai kore siffofin Allah ɗan ƙadariya mai kore ainihin ƙaddara, yana cewa 'Laisal musbit ala Shehin' hmm. yana cewa mai tabbatar da ƙaddara ba akan komai yake ba hmm. mai da kaddara shine daidai shi kuma ɗan ƙadariya kenan ɗan ƙadariya kala biyu ne akwai alƙadari annafi akwai alƙadari almusbit shi ƙadari annafi shine mai cewa Allah bai ƙaddara komai ba an gane ɗan adam shine yake halittar aikin kanshi da kanshi in kaga ɗan adam ya yi arziki ƙoƙarin kanshi ne Allah ba shi ke azurtawa ba an gani in kaga mutum bai yi kudi ba shi ya in kaga mutum bai yi ilimi ba shi ya so kun fahimci wani ko to irin wayannan su ne masu ganin cewa rashin kokarin ka ne kai ne da kanka da kanka ka talauta kanka da kanka to sannan kuma akwai alƙadari al-musbit wato ƙadari mai tabbatar da ƙaddara shi kuma wannan ya tabbatar da ƙaddara har ya wuce gona da iri akan tabbatarwan shine ake kira aljabari mai cewa Allah ya tilasta ma bawa yayi zina Allah shi ya tilasta ma bawa yayi sata Allah shi ya tilasta ma bawa yayi kafirci kenan lazimul mazhab ba a zargin kafiri akan ba, tunda an tilasta mishi ba a zargin barawo dan yayi sata in barawo yayi sata alqiyaz billah Allah ne ya tilasta bai yayi sata kenan satan ya halatta kenan tunda dai Allah da ya halice shi shine ya tilasta masa da karfin tsiya ya sata ba wai bawa yayi sata da san ran shi bane wannan shine mazhaba na aljabari in an ce ka zaɓi ɗaya daga cikin wa'annan wanne ka fi so dan dama dama idza tazahamatul mafasid quddima afafuha idan barna yayi cunkoso ku zaɓi wanda ya fi sauki da wancan da wannan wanda ya fi sauki <laughs> wani ya ce malam babu sauki wannan fa ya kore ma Allah kaddara ya nuna Allah bashi da iko akan komai Allah bai da iko ya shirya ko ya batar Allah bai da iko ya azurta ko ya talautar Allah bashi da iko akan wannan in kaga mutum ya talauce shi ya ga dama in kaga mutum ya yi rashin lafiya ganin daman shi ne sakaci ne yasa kake rashin lafiya an gane wannan ai ku shi kuma wancan ce ba wani sakaci duk abinda kaga ya same ka kawai dama Allah ne ya sa Allah ne tilasta ma Allah ne tusa ma rashin lafiyan Allah subhanahu wataala shi ya tusa ma talauci dole sai ka yi ba magana mutum ya wahala neman abinci kar ma ka bata ma kanka lokacin wahala neman abinci ko neman ilimi ko neman kaza ko abin da ya kama da wannan kun da wannan ko to wannan kaga anan wajen kuma ya jingina ma Allah mai kenan ya jingina ma Allah zalunci cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya tilasta maka kai aikin kai aikin saban Allah kuma ya tura ka a wuta to shine na'am wal qadari nafi yaqul laysa laysa al-musbitu ala shay shi qadari mai korewa yana cewa mai tabbatarwa din ba kan komai yake ba wal qadari al-jabari al-musbit ku. shi kuma qadari aljabari, jabari al na'am kadari wanda yake jabari mai tabbatar da kaddara har ya wuce gona da iri yana cewa mai kore kaddara ba akan komai yake ba su kuma ƴan wa'idiya daga cikin khawarij da mutazila su ne ƴan wa'idiya duk wanda ya aikata aiki kaza zai shiga wuta an gani duk wanda ya karya zai shiga wuta wanda ya caca zai shiga wuta kenan su ƴan wa'idiya suna da fahimtar sahabban Allah yana cutarwa saban Allah yana mai cutarwa idan mutum ya yi ƙarya ƙarya na cutar da shi ƙarya na rage mishi imani in mutum ya yi caca caca na rage mai imani idan mutum ya yi zina zina na rage mai imani su ne 'yan wa'idiyya kenan 'yan wa'idiyya su ne 'yan mutazila da kuma kawari suna cewa yan murji'awa ba akan komai suke ba su wane ne ko murji'awa murji'awa su ne masu cewa la ta ma al-imani ma'asiya kama la ta ma al kufuri da'a la ta duru maasiya ma al saban Allah baya cutarwa tare da imani inda akwai imani a zuciyanka ka aikata duk abin da ka so na saban Allah ba zai cutar da kai ba inda kana da imani ka so ka yi zina ka sha giya ka yi caca ka yi luwaɗi ka yi kaza ka yi kaza kama la tanfa'u ma al-kufri da'a ko kama la yanfa'u ma al-kufri da'a di yayi kamar yadda biyayya ga Allah ba shi da amfani akwai kafirci in dai mutum kafiri ne duk wani abin da zai aikata na alkhairi a banza yanzu kafiri ya gina duk wasu masallatai na garin Kaduna ya rusa ya gina sababbi amma kafiri ne shi ya taimaki duk marayun Najeriya gaba daya yana kafiri akwai lada wa ma mana'ahum an an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi babu abin da ya hana a karba ainihin ciyarwar da suke yi face saboda sun kafirce ma Allah da manzansa kafirce wanda suka yi ma Allah da manzansa shi ya hana a karbi duk insakinsu. infakin su ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ula'ika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun ko ashe bai dace ga mushriki ba bai dace ga masu shirka ba su rayar da masallatan Allah to irin yadda yan siyasa ke yi ba shi ga wani dan siyasa ya wani dan siyasa krista ne ya kawo janareto ga masallaci sai sai liman ya ce Allah ya saka da alkai yaya wannan addu'a yayi dan siyasa ne krista ya kawo generator ya ga masa ya ganin unguwan ana ta sallah ba janareto sai ya siyo janareto sabo ful ya kawo shi kuma liman sai ya farin ciki ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya to ila liman zai yi tawili Allah zai biya shi a duniya an gani shi kafiri Allah zai biya shi a nan duniya ko kuma ya cewa cewa da yake Allah ya biya Allah ya duba ainihin wannan abin da ya aikata ya sanya ya musulunta an gane Raga in haka ne addu'an shi na kan hanya amma in yana ganin wai abin da ya yi Allah zai ba shi lada ladan da zai amfane shi a aljanna to gaskiya liman ya yi kuskure sai a yi sauri a ma maliman nasiha cewa ba yi makafiri irin wannan addu'a din eh wani a tafi. su ɗan murji'awa suna cewa wa'idiyya wa'idiyatu ala shai yan wa'idiyya ba sa kan komai hmm. su ma mutar murji'awa ka san su murji'awa suna cewa sabon Allah baya cutarwa akwai imani eh daga cikin su akwai masu cewa al-imanu qaulun qaulun da qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb imani shine furici da harshe da kudircewa da zuciya idan mutum ya yi kalmar shahada da harshe kuma sannan ya kudirce a zuciya ya zan muminun kamilun iman zai iya cewa imani ka imani jibril wa mika'il inda ya to ya furta da harshe ya kudurce a zuciya menene abin da ya rage game da imani Wal'amalu bir arkan to sai to bai yi aiki da kafofinsa ba baya aiki ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar zakka ba maganar aikin hajji to shi a wajen murji'i idan mutum ya kudirce da harshe ya furta ya kudirce da zuciya shi kenan ya zama mumini da cikakken imani sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani a cikin zuciya to kuma nan wajen shi wannan ana kiran shi murji'i saboda ya cira aiki daga cikin imani an gano wannan ana kiran wa'annan murji'atul fuqaha Eh, su ne ana samun nan cikin 'yan hanafiya galiban 'yan hanafiya murji asul fuka hali shi yasa mun karanta littafin al'aƙida a sahawiyya za mu ga a daidai wajen abin da ya shafi wal imanu huwa qaulun bil lisan za mu ga shi ma wa ake ƙadun bil qalbi ya tsaya za mu ga ainihin ta'aliqat wanda manya-manyan malaman salafiya irin su ibnu bas irin su ibnu usaymin irin su fauzan da sauransu suka yi dangane da wannan magana cewa a cikin wannan magana akwai irja an gane ku da sauraka a nan wajen malamai suka ja layi cewa akwai irja'i murji asir ha. sannan kuma akwai masu cewa al'imani huwal ma'arifa imani kawai shine sanin Allah kawai in ka san Allah shikenan ko da baka kudirce a zuciya ba ka san Allah shikenan kaga lazimul mazhab in mun dauka lazimul mazhab wal mazhab iblis ya zan bi iblis ya zan iblis ya san Allah iblis ya san Allah sosai ya yi rantsuwa da sunayen Allah da sifofi mai yace fa bi izzatika la ubwiyannahum ajma'in na rantse da izzanka ashe ya san Allah yana da sunaye da sifofi wallahi zan halakar da su gabaki daya wa ala shaytan la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wala mai wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azan al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zaka yana yana nuna cewa ya san da dokokin Allah subhanahu wata'ala fa bima agwaytani kaga shedan ya san Allah yana shiryawa, kuma Allah yana mai Allah yana fatarwa na'am na'am a nan wajen su 'yan wa'annan murji'atul jahamiya masu cewa al'imanu huwal ma'arifa kawai in ka san Allah kana da imani kawai a nan kenan duk mutumin da ya san Allah ya zan mu mumini kenan fir'auna menene shi eh, fir'auna mumini ne Allah yana ba mu labarin fir'auna da zaba bayan halakar da su wajahadu biha na wasai kanata hun zulma wa uluwa haka ne mm. Kaka sun yi inkari sun yi musunta amma kuma ran ya tabbatar musu da abin saboda zalunci da kuma girman kai suka yi inkari annabi Musa ya faɗa a gaban Fir'auna iri-iri mm. laƙari alimta ma an anzala haula illa rabbus samawati wal ard basaira hakika ka san babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyin babu wanda ya saukar da wayannan mu'jizozin face ubangijin sammai da kasai kaga shi kenan kaga fir'auna ya san Allah amma kuma fir'auna musulmi ne shi shin duk wanda ya san Allah ya san musulmi akwai kuma masu cewa al-iman huwa al-qawlu bil lisan kawai qawlu bil lisan in mutum ya furta da harshe shikenan wa'annan su ne 'yan karramiya da zaran mutum ya yi kalmar shahada da harshe shi kenan duk abin da ya aikata kawai mumini ne shi almuhim dai yan jahamiya sun yi ittifaki wajen menene wato cire aiki daga cikin imani amma sun bambanta a cikinsu wanne ya fi bacewa murji asul fukaha ko murji asir jahamiya ko murji asir karramiya yan karramiya masu cewa al'imanu huwal karramiya ƙaulu bin lisan alƙaulu bin lisan kawai ka faɗa da harshe ka aikata duk abin da ka aikata ba laifi da kuma wanda ya ce in ka san Allah ka aikata duk abin da ka aikata ba laifi kaga duk wa'annan gaba ɗaya a su zai kai su zuwa ga kafirci Allahu a'alam. bal wani da shay'un min hada bayna ahli mazahibul usuliyya wal furu'iyya a ana samun wani abu daga cikin wannan tsakanin ma'abuta mazhabobi na usul usulul fiqi da kuma ma'abuta mazhabobi na furu furu'a na fiqi al-muntasibina ila masu danganta kansu zuwa ga sunna zaka ga wannan dan mazhaban ya ce wannan ba kan komai yake ba wannan dan mazhaban ya ce wancan ba kan komai yake ba kullabi yawa mazahibul usuliyya mazhaba na aqida kenan kamar ɗan kullabiya ɗan kullabiya yana cewa cewa ɗan karramiya ba akan komai yake ba eh su ma ɗan karramiya yana cewa ɗan kullabiya ba akan komai yake Kaka su ɗan karramiya ba a cikin aqidansu sun halarta yin ƙarya ga annabi zaka iya inda ƙirƙiro hadisi don goyon bayan manzan Allah ne ƙirƙiro? abinda ba a so ka kirkiro hadisi don suka manzan Allah wannan fahimta yan karramiya ne duk da annabi ya ce man ka zaba alayya muta'ammidan aka shi duk wanda ya mun ƙarya da gangan falyata bawa maqadahu minan nar amma wanda ya mun ƙarya ba da gangan ba fa ya mun ƙarya ne saboda kariya ga ga ga musulunci to wannan yanayin mazaunin shi a aljanna jisu an gani Su su yan karramiya suna zama su kirkiro hadisi na ƙarya su jingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallam shi sa malamai suka yi tur da wannan mazhaba nasu na'am na'am wal ash'ari yaqul shi ma ba ash'ari yana cewa laysa salimi ala shay dan musal dan salimi ba kan komai yake ba salimi yaqul shi ma dan salimiya yana cewa laysa al ash'ari ala shay dan ash'ariya ba kan komai yake ba musannifu salimi ka abi ali wato dan salimiya kamar abi ahwazi yana wallafa littafi game da kurakurai Aibubbuka na ash'ariya zaka dan salimiya yayi littafi yana faɗin yan ash'ariya sun yi kuskure ɓangare kaza ɓangare kaza bangare kaza ويصنف السالمي كأبي علي الأخوازي كتابا في مسالم الأشعري نعم ويصنف الأشعري كابن عساكر كتابا شيما بأشعري yana wallafa littafi kamar ibn asakir ibn asakir hmm. yana wallafa littafin da yake raddi ga yan salimi hmm. kitaban yunaqir zalik hmm. littafin da ke warware wancan aƙida ta kowane fuska sai ya ambata a cikinsa aibubbuka na 'yan salimiyya sai ya ambata an gano wannan ko? zaka ga duwa innan ƙungiyoyi na aƙida kowa na cewa kowa ba kan komai yake ba an gani to amma to a nan wajen aibi ne kamar ahalin suna ce dan shiya ba kan komai yake ba in ya zama to kana da hujja akan abin da ka faɗa na fatan gani to kaga nan wajen in zaka yi raddi ga yan asha'ira shin zaka zo kana ta faɗin alkhairin su ne ko zaka yi raddi ga bid'o'in su fa in zaka yi raddi ga duk wani dan bid'a an gane ko ana so ne kawai ka ɗauko aibinsu kawai ka faɗa idan ka zo kana rabbi kana faɗin alkhairinsu da sharinsu, to a nan wajen kana musu tallane eh kawai ka ɗauko matsalolinsu yan shi'a na zagin sahabbai yan shi'a sun ce alkur'ani bai cika ba yan shi'a sun yarda da bada'u yan shi'a suna auren mutu'a yan shi'a sun ce matan annabi kaza an gani duk kai ta faɗin wayan abubuwa na kurakuran shi'a kada ka zo ka ce sai dai fa yan shi'a suna son mutanen gidan annabi wa ya ka an gane ba in za ka yi rajin ɗan bid'a kawai faɗi kurakurarsa domin ka faɗa ne dama don a gano kurakurarsa a gyara eh شيخ السنة الإمام البحاري شافنا الأيدي وعشان الأيدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون wato al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai mu'minai musulmai a wajen hukunce hukuncen wato ma'ana suna da hukuncin musulmi suna da hukuncin mu'minai da kuma wajen gado da wajen gadon su su musulmai ne mu'minai da yanke yankensu ana cin yankansu da kuma yin sallah a gare su sun mutu idan dan uwanka musulmi ya mutu ma dama yana cikin da'ira na musulunci to zaka mai sallah na'am ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam muslimuna mu'minun al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba nan ake nufi ba ummatul da'awa ba in an ce ummatul da'awa akwai musulmi akwai kafirai ko mm. eh fa wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar wannan wani irin umma eh? la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma babu ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na bayyana yahudi wala nasrani shin ba yahude ne ko ba nasara ya ji labari na bayyana wani irin umma ummatu da'awa summa ya mutu wa lam yu'min bima ursiltu bi sa'annan ya mutu bai yi imani da abinda aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face ya kasance daga cikin yan wuta wannan wani irin umma ne ummatu kaza sataftariku ummati ala 73 firqa wani irin umma ummatul ijaba an gane wannan ko yaushe yasa aka ce duk mutanen da suke cikin wayannan umma ummatul ijaba din nan wato musulmi ne su kuma ana iya samun wasu daga cikin su yarda an gano wannan ko yawa ummatu muhammad musulmi ko na'am na'am la'anna man kana mu'minan fa huwa muslim domin duk wanda ya kasance mumini to musulmi ne sai da ya fara zama musulmi sannan sai ya zama ya zama mumini man kana musliman faqad yakunu mu'minan wanda kuma ya kasance musulmi zai iya yiwa ya zamanto mumini kuma zai iya yiwa ya zama munafiki ana iya samun mutum musulmi shine wanda wato aikin shi na musulunci zahiri mutumin da yake aikin shi na musulunci na zahiri ne shine musulmi yana sallah da zahiri yana azumi yana zakka yana kaza an gane ya yi kalmar shahada mun gani baya shirka za mu kira shi musulmi da zahiri amma ba mu san abin da ke cikin zuciyarsa ba an gane wannan ko a nan wajen idan ya zama to musulmi ga zahiri mun ga ya dage da aikin alkhairi ba za mu iya kira shi mumini ba ya dage da aikin alkhairi ba wato ya yi kalmar shahada yana sallah kullum baya wasa da sallah tsawon gaba yake kuma kusan shekara talatin ba taɓa gani ya yi fashin tsawon gaba ba sannan ga abin da ya shafi azumin farilla da nafila baya wasa da shi ga zakka da sadaka baya wasa da shi ga aikin hajji da umra baya wasa da shi duk wani abin da ya shafi na filfili da na farilla yana kiyayewa sosai shin wannan ba zan iya rantsewa mumini ba ne? Eh? saboda shi abin da ya shafi mumini aiki ne na zuciya an gani? sai dai mu rinja gaskiya mafi rinjayen zato muna ganin wani mumini ne amma ba za mu yi yanke mu ce masa mumini ba an gani shi ko munafiki mutum ne wanda zai zo yana sallah yana azumi yana zakka amma a zuciyarsa bai yadda da abin da yake yi ba ya kulu na bi alfinatihim ma laysa fi qulubihim qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl ashe abin da suke faɗa da harshen su baya cikin zuciya an gano wannan idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah kaga sun rike rantsuwan su ce nashhadu innaka la rasulullah sun rike rantsuwan nan ya zama garkuwa da wannan rantsuwa suke kange mutane daga hanyoyin Allah ce fa mu'mine ne fa mutumin da ya rantsa da Allah an gano ko yawwa na'am lakin na islamu sahiha budda ma'ahu min imani sai dai fa imani ingantacce a musulunci ingantacce ba makawa ya zama akwai imani ko da kaɗan ne ƙauyawa sun ce mun yi imani ka ce musu ba ku yi imani ba sai dai ku ce mun musulunta ka ce musu ba ku yi imani ba sai dai ku ce aslamna shi kalmar aslamna zai iya daukan musulunci na zahiri zuciyan ba komai dan dan shi munafiki dole ana mu'amala da shi a matsayin musulmi ne ba yanda ka iya da shi idan ya mutu za a bai sallah an gano wannan ko kuma idan zai yi limanci za a bi shi sallah ana daukar shi a matsayin musulmi amma kuma shi a cikin zuciyar shi bai yadda ba kuma ya za mu yi magana bai yadda ba wani munafikin saboda korewan shi saboda saboda ainihin professor ne akan munafinci ba ka iya gane shi walau na sha'u la'arai na kahun fala'araftahun bi hun wala ta'arifan na hun bi lahani tsawul wallahi da mun so damun nuna maka su manzan Allah sai dai zargi yake amma bai da tabbas wani munafiki ne ko ba munafiki ba saboda sun goge a wajen munafinci maradu alal nifa lami la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sun goge akan munafinci baka iya gane su mu kaɗai muke iya gane sun ji Allah ka duba duk yadda manzon Allah ke da zurfin tunani da hangen nesa baya iya gane munafikai sai dai Allah ne yake iya shine Allah yake cewa da mun so da mun nuna maka su an gane wa mimman haulakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madina daga cikin wa'anda ke tare da ku daga cikin ƙauyawa fa akwai munafikai kauyawan nan da ke bin ka yaki akwai munafikai a cikin su sannan da ko mutanen Madina a cikin su akwai munafikai kai sun ma goge akan munafinci wani mutum na iya mu'amala da kai faran faran faran faran amma ƙaratan munafiki ne ko ba za ka iya ganewa ba zai nuna yana son ka zai nuna yana tare da kai in ya koma gefe ya zage ka kamar yadda abdullahi bin ubay bin salul yake aikatawa tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan ku na'am fi ahkamihim wa mawarithihim da kuma cewa a cikin hukunce hukuncen su da wajen gadan su wala zahiran lahu yawa musulmi ko da zahiri ne ko da musulunci ne na zahiri yana da hukuncin musulmai za su jibince shi wa idza mata yuwassiluna idan ya rasu za su mai wanka Musulunci shi na zahiri ne amma muna ganin wasu irin dabi'u mun kasa gane kanshi za mu ga wani lokaci kawai sai muka yaje wajen yahudawa suna kuskus da yahudawa sai muka wani lokaci yaji wajen kiristoci suna kuskus amma kuma lokacin sallah sai ya dawo mu sallah tare da shi to wai wannan mutum waye shi ta ce wallahi mun kasa gane kanshi sama yana zuwa wajen ka assalamu alaikum wala ta kulu liman alqa ilaikum salama ya zo ya ma sallama ya rafe da shi a shi lokacin sallah ya yi alwala ya shiga masallaci ya zo ya shiga masallaci wani lokaci kaga ya ɗauki ƙur'ani in ya fara tilawa wa in ya ƙulu wallahi in suka yi magana sai ka saurari maganansu Allah ya ba su zaƙin murya sun iya tsara magana in suna tilawan ƙur'ani ka ce daga sun sai aljanna kuma ji wannan ko to kama irin wayannan mutane za ka su da Allah da ya halice su babu yadda za ka yi da su an gane baka isa ka gano su ba Za ka yi musu hukuncin musulmi ne wanda ya faɗi kalmar shahada shi kuma kana zarge shi ne akan munafinci baka da tabbas an gano wannan ko tunda baka da tabbas ba abin ka iya faɗa amma da zaran ya fito baro-baro mun kama shi kenan la'in raja'ana ilal madina la yi kuri jannal a azumin hal'azal daga ya faɗi wannan to mun kama yanzu wane ne a manzan Allah kake ce ce mafi kaskanci kaga wannan a fili ka san ba musulmi bane shi musulmi ne zai fito ya kira ya zo manzan Allah ya ce mai a azu ya ce su mutanen madina suna ya ce mai shine azal mutanen madina su ne a azu haka za ga irin wannan za ka iya sanin su wala ta'arifan na fi lahanin qawl za ka iya gane su wajen kwaɓi ga magana sai ga suna sako da wasu maganganu na batanci to wannan maganganu na kokarin batanci ga malamai malaman suna, ko batanci ga ainihin manzan Allah ko batanci ga ƙur'ani, ya za a yi musulmi ya bata ƙur'ani? ya za a yi musulmi ya ringa bata manzan Allah ya za yi musulmi ya ringa zagin malaman sunna kaga duk wannan alamu ne na Shi shine Allah yake gaya to yanzu da zaran mun ga mutum yana bata malamai za mu ce mai yana da nifaqul itiqadi yi ridda zargi muke yi wani ba muna mai zargin nifaq ba tabbas dan ba mu san gaibi ba kila wani abu ya hada shi da malamin ne ya koma yana ta'anta ya masa ina san gano wannan amma in ga manzan Allah ne ba shi da wani uzuri su ka manzan Allah ba uzuri ka ce na soki manzan Allah ne saboda ya mun kaza ai ya kake yi kata kafiri ne kai eh bai kace nuna kuma tunda dai ya yi musulunci na zahiri ya yi kalmar shahada yana sallah yana azumi yana zakka idan ya rasu za mu yi likafani kuma za su yi sallah a gare shi kuma za su binne shi a makabartan musulmai kuma in yana cikin kaidi na rayuwa za su so shi hmm. inda yana cikin kaidi na rayuwa za su so shi saboda imani shi na zahiri hmm. su ƙi shi saboda wasu halaye da ba su gane ba na kan shi kuma za su jibince shi za su ringa yin tarahum tsakanin su ringa tausayin juna tsakanin su ta'ahuna su yi yan uwantaka tsakanin junan su hadihi ummatu muhammadin wannan sune al'umma annabi ummatul ijaba manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin muminai wajen san junansu hmm. wajen san junansu da wajen tausayin junansu da kuma tausasawa ga junansu in eh, tarahum tausayin juna Ta adu tausasawa wajen mu'amala da juna in za ka yi mu'amala da shi kada ka dinga tausasa mishi ashe dawo alal kufar ruha ma hmm. masalin na misalin su kamar misalin jiki ne guda daya idan wata gaba tana ciwo daga cikin wa'annan jikunan sai sauran jiki su gayyaci juna da rashin bacci da masasara idan ya zama to duk an ce mummune kamar jiki ɗaya ne idan yatsa ɗaya yana ciwo sai ga duk jikin mutum na ciwo idan haƙori na ciwo sai ga ainihin gaba ɗaya haɗido na ciwo wani lokaci ka ga wani lokaci mutum na ciwon kai an gane saboda akwai haɗin kai tsakanin gangan jikin ɗan adam an gane ku wannan in bai da lafiya sai ya kai sako zuwa ga wannan wancan ya kai sako zuwa ga wancan sai ga duk hankalinsu gaba ɗaya ya tashi eh. manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ga mu'mini kamar gini ne hmm, Sashen sa yana karfafa sashi an gani hmm. sashi yana karfafa sashi shin yanzu haka muke shi mu'mini da mu'mini yanzu kamar gini ne sashi na ƙarfafa sashi ko sashi na raunana sashi sashi na raunana sashi ya kamata ce dukan mu gaba ɗaya idan mu gaba ɗaya ahlus sunna ne ko dukan musulmi ne ya zama to wannan ya karfafa wannan kada wannan ya zama to yana kwashe ma wannan kafa mata ya bulugul bunyanu yawman tamamahu idza kunta idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu a yaushe ne gini zai zama ya kai cikakken gini in ya zama to kai kana ginawa wani yana rusawa ɗazu muna wucewa wani ya ga wani titi sai ke ga wannan titin wani ne ya yi shi wani kuma titi ne lafiya lau sai wani kuma ya zo ya rusa da baya son ganin duk abin da wani ya yi kaga za a ci gaba kullum a tsaya waje daya in wani ya zo shi ma ya rusa wannan ya gina wannan wannan ya gina kaga ya kamata a ce in wannan ya yi gini to an wuce nan in wannan ya zo sai dai ya daura daga inda aka tsaya an gane wannan ko hmm. Eh, wa shabbaka baina asabi'i sai annabi ya hada tsakanin yatsunsa cewa musulmi da musulmi haka suke suna karfafa juna ne ba wai suna raunana juna ba su mumine fa ƴan uwan juna ne wannan magana yana da matsar muhimmanci mumine ga mumine yan uwan juna ne ba abokan gaban juna bane Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwa yace mumine kawai yan uwan juna ne wato fil imani la fil nasab eh uwan taka a wajen imani ba wajen dangantaka ba hmm. shi musulunci baya duba bangaren dangantaka wanda shi ne zaga wasu mafi yawan mutane shi suke dubawa wannan dan kabilan ina ne to ba ruwan musulunci da wannan abinda musulunci ke dubawa wannan mumini ne ko fasiki yan uwantaka ne wajen imani ba yan uwantaka wajen dangantaka ba kaga mutum yana goyon bayan wani saboda dan uwan shi ne a wajen dangantaka yana kuma sukan wani bangare saboda ba dan uwan shi bane ga dangantaka to wannan tare da shi akwai jahiliya a ayyanta hu bi ummihi ya abazar innaka imru'un fika jahiliya ma balu da'awal jahiliya da uha fa innaha muntina me ya kawo da awan jahiliya cikin musulunci me ya kawo da awan jahiliya cikin sunna ku barta doyi take yi da gara kaga mutum yana kiran kanshi salafi sai yana shigar da wariyar launin fata cikin salafiya yana shigar da ainihin 'yan kasanci cikin salafiya wannan dan nijar ne ni ko dan najeriya ne yawa mu ne 'yan kasa nan baki ne su an gano wannan mu 'yan kasa ne nan baki ne ko kuma yana shigar da kabila mu 'yan kabila kaza ne mu ne asali kabila kaza kaza ne to wannan mutum fihi jahiliya Koda yana sallah ko yana azumi ko da yana zakka ko da yana kaza har yanzu bai gama fahimtar addini yadda ya kamata ba an gane wannan ko yawa musulmai yan uwa ne a wajen imani ba wai cikin dangantaka ba wa in ya kun fi yin shay'un yukaru bihi fadin wal ma in dai mutane a cikin asalin akwai abin da za a yi alfahari da shi tako da ruwa ne annasu min jihatil abi wal ummi akfa'u abuhum adamu wal ummu mutane ta bangaren ainihin uwa da uba tsarin juna ne duk duniya gaba ɗaya tsarin juna ne babansu annabi adam mahaifiyarsu wa hawwa'u da balarabe da ɗan najeriya babansu annabi adam mahaifiya hawwa'u da balarabe da bature babansu annabi adam mahaifiya hawwa'u an gani da kuma dan Najeriya dan kabila kaza da dan kabila kaza baban su da baka tabe karshe kenan ko kace ba haushi baka tabe to da baka tabe da ainihin wa da bahaushe to so raka sai ce to baban su annabi adam maman sa hawwa'u in ya kun fi asalihim shay'un yukaru bihi in a cikin asalinsu akwai wani abin da za a yi alfahari da shi fadilu wal ma'u tabo ne da ruwa kawai sai ka yi alfahari da tabo da ruwa shi ne asalin abin da za ka yi alfahari da shi ba ka da shi ko iya zila eh. Malam Allah saka أموات وإلى أكثرات فأزل قبلنا كلنا مرسى الله شاء الله من شركم وما تقدموا لأخشفكم من خير من تجربة عند الله إنا كلنا مستوى يوم إيه؟ ما تصبحوا لو لنا شريك الله يوم الله مستوى na'am yana tambaya kan da shafi safa safa eh um, kamar yadda aka samu sabani a kurfi shi ma safa a safa a samu wani sabani wani sabani aka samu kan kurfi sabani tsakanin ahalus suna da shi'a ahalus suna suna shafa kan hufi yan shi'a ba sa shafa kan hufi kuma alama na gane ainihin ahalus suna wannan ahalus suna ne yana shafa kan hufi alama na gane wannan dan bid'a ne baya shafa kan hufi an gani imamu dahawu ya ce wa naral masa alal khuffaini fil hadari wa safar kama jaa fil asr muna ganin shafa akan hufi a zaman gida ko cikin tafiya kamar yadda ya zo cikin hadisi to kuma wannan abin da yasa ba za a yi sabani kan hufi ba hadisan da suka zo kan hufi mutawatirai ne a gani hadisai da aka samu daga sahabbai sun fi saba'in da wani abu sahabbai wajen saba'in da wani abu suka ruwaito hadisai game da shafa akan hufi saboda haka yan shi'a ne kawai suke inkarin shafa akan hufi dalili saboda sahabban manzan Allah ne irin su abubakar irin su umar da su waye suka ruwaito shi a wani lokaci ma aliyu bin abi talib ya ruwaito amma kuma sun kiyarta tunda dai ruwayan aliyu din ba a cikin littafin usulul kafi aka same shi ba an same shi ne a cikin Bukhari da muslim da sauran littattafai shafa kuma akan safa shine aka yi sabani akan shi shafa kan safa mazahib mazahib din nan guda hudu ne sabani mazhabin imamu ahmad bin hanbal ana shafa akan safa kai tsaye shafan nan safan nan ko mai kauri ne ko ba mai kauri ba ne ko ya gagge ne ko ba ya gagge ba ne ana shafa kan shi amma mazhaban imamu na malik wato ba a shafa akan safa sai dai a yi shafa kan hufi akan hufi ake shafa shi yasa za ku gani ku gama dubawa cikin littattafan fikiyu na malikiya ba za ku taba ganin shafa akan jaurab ba sai dai jaurab din nan wanda yake almujallad jaurab mai fata min fauqihi wa min tahtihi a jildun makarus. wanda saman shi da kasan shi akwai fata gefa gefen shi akwai hijiyar rama to irin wannan shine jawrab a mahangana malikiya sama fata ƙasa fata gefe gefe an dinke shi da hijiyar rama an gane ko to wannan shine jawrab shine malikawa suna shafa a gare shi kamar yadda ake shafa akan kufi amma irin wannan safa din mutum ya ce wai alwalan shi ya karye ya zo zai yi alwala ya zo wajen kafa ya ce zai shafi hufi a zai shafi safa ba malike zai ce subhanallah ai mu malikawa ba ma shafa ba ma shafa kan me kuma shafa kan safa an samo ruwaya jalaluddin al Ya yi littafi almasu maswu al wal jaurabai inda ya kawo hadisai wajen wajen sahabbai wajen tara kuma nasiruddin albani ya yi ta ziyili ya ƙaro wasu sahabbai wanda shi hankalin shi bai kai ba albani ya ƙara wasu sahabbai wajen guda uku a takaice dai shafa akan safa shi ma mutawatir ne kamar yadda shafa akan hudu ya zama mutawatir sai dai yawan mazajen wannan goma sha ɗaya ko wannan kuma wajen sun karɗar saba'in da wani abu Ka gaba ɗaya ba ne yau amma dai duka gaba ɗaya mutawatir ne ana shafa akan safa ana shafa akan kaza idan wani ya ce mu ai mu ba za mu shafa ba saboda mu malikawa ne suka ce mu za mu shafa saboda mu muhammadawa ne ku malikawa ne mu muhammadawa ne in ji sufaye ko sufaye wai su muhammadawa ne wai ya zubilla <laughs> saboda kan hadisi ya inganta ballantana ya zon mutawatir ma ko kabar wahid ne in yi nuna ana shafa akan safa za mu shafa an gani muna bibita kabar wahid idan ya inganta akan ra'ayin malamai eh na adadin kwanuka ai ba a bambanta shi da na hufi za a yi san shi ne akan hufi kwana uku ga matafiya kwana ɗaya mazaunin gida mutumin da yake zaune a gida kwana ɗaya idan ya shafi hufi sai cire kuma ya ƙara ya ƙara wancan kafan shi sannan ya mai da shi an gane wannan ku yanzu kuma malikiya ba a iyakan cewa wajen shafa kan hutu wala ya tawakatu bi waqatin wala yalzamuhu naz'uha illa in hasala lahu janaba aw hasala ma'ahu khirqun kabir to so wajen malikiya in janaba sai in janaba ya faru ko yagewa babba sannan za a cire ko wata nawa hufi zai a kafanka kawai zaka ci gaba da mu'amala da shi a wajen malikiya ba maganin kwana uku matafiya kwana biyu kuma hadisin tauƙiti shi ma mutawatir an gane ku? Allahu alam na'am an ce lokaci yayi to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk